to muna cikin shaharatu sama'i ko ina za mu tashi to a muna cikin bayani akan shaharatu sama'i mun kai hamlu shine na ɗaya mun kai nikahu shine na biyu mun kai rida'u shine na biyu dukkanin anna ana karɓar shaida ta sama'i gare su mun kai haila mun kai mirasi mun kai miladi mun kai islamu mun kai itidadu watan shine na takwas a hamlu shine na ɗai nikahu shine na biyu rida'u shine na uku hailu shine na uku a shine na hudu a mirasu shine na biyar almiladu shine na shidda halu islamin shine na bakwai halu itidadin shine na takwas to ya komo ga wajir wata adilu to haka nan kuma wajir wata adilu wal wajuhu wata adilu wal ila'u وأُمِل شهادة السماء في الحمل والنكاح والرداء والحيل والميراث والميلاد وحال إسلام أو الارتداد والجرح والتعديل والولاء والشد والتسبيح والإيساء وفي تملك لملك بيدي يقام فيه بعد طول الأمد وحبس من جاز من السنين عليه ما يناهز العشرين wa azali hakimin wa fi ta'dilihi wa darari zawjayn min tatamimihi wa sharadu hastifalatun bi haythu la yusaru ma anhu as-sama'u nuqila ma as-salamati min irtiyabi yubdi ila tagadidi aw ikizabi wa yukutafa fi ha bi adalaini ala mata ba anna su amala. al'amala yace tuwal jirhi sai bayani akan suka wa ta'dilu adaltawa haka nan kuma ana aiki da shaidu na ji ga abin da shahi suka ko kuma ta adaltawa ba mu gushe ba daga adalai waɗanda ya kasance amintattuna suna cewa wane wa tambayar sifa ta adalci wane ba adali ba ne wata adali haka nan kuma wata ba mu gushe ba ga adalai suna cewa wane watan adalun sikatun adalun sika ne kuma adali ne to shi kenan kaga in an ka samu wannan wanda an ka soka ba za a aiki da shaida ta ba wanda kasance shi kuma an ka wanke za a yake da shaida ta walwala'i haka na kuma mu gushe ba muna je daga adalai suna cewa haƙiƙa wane baran wane ne barane na a kenan tunda barane na ba sai sai kuma ba shi kyauta da shi wani shudi haka nan ba mu gushe ba muna je daga adalai suna cewa wani watan shidi ne ba mu gushe ba daga adalai suna cewa wani shidi ne wasa fihi wani kuma wane ne watan wannan shi ya ta an matsala ta a rushudu wasafafu matsala kenan ta a rushudu wasafafu watan ba mu gushe ba daga adalai muna sama an fashiyan wanda ya kasance kuma ji ya batsu. ana cewa hakika wani rashidi na shi an ka ce wani rashidi na duk kenan sabobi ne dukiya ta shi na tabbatuwa wasu fifi ba mu gushe ba daga adalai muna jan ana cewa wani hakika sahihi na to wannan ita aka ce ma matsalatu sahihi ba mu kushe ba daga adalai ana cewa na hakika safihi na ashe kenan ka gudun mu'amalar da yayi cikin hali na su ana raddinta sami wal isa'i haka nan kuma ba mu gushe ba muna ji daga adalai suna cewa wani hakika watan yayi wasici yayi wasici ga ɗayan wani bin nazari da adiba bisa ga maslaha a kyautata musu kamar lokacin ajali yayi kusan mutum ya san akwai wasu auladul fuqara kusa gare shi akwai wasu wani talaka kusa gare shi sai sai ci yace to in Allah ya min rasuwa cikin dukiyata a ɗebi miliyon kasa watan ɗayan a ɗayan marayu ko kuma watan ɗayan talakawa wanda ke kusa gare ni ɗan yare ƙanƙana marayu ko kuma watan yare talakawa wanda kasance ɗayan talakawa wanda ke kusa gare ni a raba dukiya ta kashe kasa a fasu wannan da ya mutu ta ba su kuma abu ɗauki lokaci ta irin wannan ko kuma kila ya daɗe cikin rashin lahiya kila wajen shekara goma ko ci bai da lahiya sannan Allah mai rasuwa kuma ga dukiya ga tana nan to yana so a zartar da wasicin ga magada suka ce ba su yarda ba to irin nan ana iya samun shahadatu sama'i su ce ba mu gushe ba daga adalai watan sama'an fashin kuma su ce wanda kasance ya watsu cewa hakika ne ya yi wasu ci da dukiya ta bin nazari watan da abin da kasance maslaha gaɗiya na talakawa irin su wane da su wane da su wane da su wane da su wane ko kuma ga talakawa kawai wannan a isa'i kenan ana fitar da irin wannan isa'i wanda an kai da sahabu ko kuma da misali yadda cikin kuɗi ne a ɗabi kuɗi ne a yi aiki irin aiki kama da irin aiki kaza na alheri to kuma wannan kuma bayan da su ya ce su magada sun ka yarda to an ka samu shahabu sama'i tabbatar tabbatarwa cewa haƙiƙa ba mu gashe ba muna je daga adalai suna cewa haƙiƙa wane yi wasu da dukiya ta yi na cewa haƙiƙa bayan rasuwa ta a ɗibe ta ai kaza da kaza da ita aikun alheri to kuma wannan ana zartar da shi sai mi wa fi mallukin limilkin biyadin fi fihi ba dhulul amadi wa fi tamallukin haka nan kuma ana aiki da ta sama'i fi ta mallukin ga mallaka limirkin ga abinda da mutum mutun ya mallaka biyadin ga hannu ne yuqamu fihi ba'd dulul amadi wa fi tamallukin li milkin biyadin wa fi tamallukin haka nan ana aiki da shahadatu sama'i fi tamallukin ga abin da mutum ya mallaka li milkin ya mallake shi biyadin ga hannunai yana mallake da shi shi na nuna shi ga hannunai yuqamu fihi ba'd dulul amadi bayan an samu lokaci mai tsawo yuqamu fihi sai wani kawo shaidannu fihi akan wannan abin ya ce shi adda shi kamar yanzu Allah misali kana rike da gida gida ya ce kar 20 ga hannunka dan ya ce kar 20 ga hannunka ko abin da gota mai 20 sai wani ya zo ce shi a da gidan nan shina cikin gari ko kuma tun ba cikin gari yana yiwa kila kina wurin tafiya ya shekara wajen 25 wurin tafiya ko da dawo gidan nan shina ga hannunka ka gyara gida kuma kana ciki ne sai ci shi a da gida abu min hana mai tsayuwa tun inda an ka hito shi ƙara ka yoga ka cikin gida kusan shekara ashirin yace ina wurin ta yaban nan yanzu da dawo ko kuma shi na cikin gari an ka ce min hana ma ka yi ƙara ta kace kai adda gida gashi kana cikin gari kuma har ya zauna cikin gida kuma har shekara ashirin yanzu ka ce naka na kuma ka kawo shi da nu da lai akan zaman gida naka shi adda ya kama fi shi ba'ad ulul amadi ciwon gada ce na shi na ya kawo shi da nu nuna adalai da iya. ya kawo mutum biyu adalai kan cewa gida na shi na to kuma wanga da ya tsayo sha neman haƙi ne ga gidan ga hadari yana ba ga'ibi ne an ka ce mi hana ma duk inda an kai to kai ƙara Ya ce gidan yare niki shekara ta ishirin da bai gidan yare ko kuma cikin hauka niki shekara ta ishirin da bai cikin ciwon hauka yanzu hankali na komo gare ni don haka ni ƙara ta akan shi ban gidana ana iya samun wannan to da irin wannan ta faru shi wanga da ke gidan yare yake ko kuma ci ga'ibi na nan ko kuma ciwon hauka ya kama shi ya yi shekaru cikin ciwo na hauka yanzu hankali ne ya komo gare shi ko kuma ya shekaru nan yanzu ya dawo ko kuma ya shekaru tsare gidan yare yanzu kuma an saka ya hito don haka ka neman haƙƙi ne wani shi bashi gida ne da yake ciki ba nashi na ba nashi na ya kawo shi da nu adalai ana iya tabbata mai gida ko ba a tabbata mai ana iya tabbata mai ko to me yasa nan ba a tabbata mai gida sai an koma ga wance ne ga in bai kawo shahadatu sama'i ba a tabbata ma wannan gida amma ha wance iya kawo shahadatu sama'i ba a tabbata ma wannan gida ba cike ki ba kuma shekara nawa shekara 20 ko ko abin da gota ma 20 ko abin da kusanci 20 an gano haka to nan sai a ce to wani kaji abin da wani ya yi yayi karka akan gidan da kake ciki ya ce mallaka kaina ya kawo shi da numuni take su mu gane adalcin su a baki yallaka hujjatun kana da hujja sai ce ina da hujjarin kai dai ce me a hujjarka ce zan ka hujjoji na sai ta samu shaharatu sama'i wa'anda sun kashe shaidu cewa haƙiƙa gidan nan bai hita cikin mallaka ta ba lalle haƙiƙa dori ya zamna mallaka ga wance ne ga mutum na farko shi wangan farkon wanda zo ya ƙara yanzu gidan ga ta zama mallaka ta yi amma ya hita daga hannu ne da sai ko da kyauta sai a samu shaidu adalai ko mutum biyu ko abin da hidu su ce hakika ba mu gashi ba muna je daga adalai sama an fashiyan ji kuma da kasance yawa sosai sosai gidan da wane yake ciki lallai hakika mallaka ta yana dori hakika wanga da kawo shaidanu akan cewa nashi na dori mallaka suna amma ya tashi daga zama mallakar su saboda hakika wani da a ciki ne yanzu sai ne yayi ga hannu ne ko ga hannu mahaihi ne ko kuma a'a mahaifi ne ba shi kyauta ko kuma shi yanzu wanga dai tsaye yace gida na shi na lalle hakika kyauta ba wani shi wanda a ciki ne yanzu to ba a haɗu da kyauta ta shekara 20 an gane ya an ka samu shahatu sama'i sai a tabbata mai gida shi na cewa fi ta mallukin da milkin biyadin yuqamu fihi ba'd dul amadi na ana aiki da shahatu sama'i an hinci wannan ko ka sani wa habsu man jaza min as-sinina alaihi ma yunahizu hizul 20 wa habsi haka nan kuma hubsin man jaza wanda ya wuce min as-sinina daga shekaru alaihi akai ne ma yunahizu al-20 abinda kusanci shekara 20 haka nan kuma hubusin da an kai kana cikin gida na hubusi gidan ga hubsi ba da ciki ne sai dai kai da aucewa naka na saboda ka shekara kusan 20 ciki ne sai ka cika da gida ana nan sai aka kila kana canza fasalin gida ko ka rufe kofa wani wuri ka buɗa wani wuri ko ka buge wata katanga ka aza su gino ka aza su shige honan kila wurin kila katanga ta mai tsawo sai ka taho kai ka gyara ta ka koma aza su shige honan sai an ka ce wani ka ga yaran gida haka kama gidanka gidan ga hana husina husina na tirakawa ka zamna ciki ka hana wasu shiga kuma an kyale ka yanzu ka koma kuma kana son ka mayar da gidana ka ta ce ai shi gida na shi na to in an ka samu shaidannu an ka samu shaidannu shahadatu sama'i sun ka ce ba mu gushe ba muna ji daga adalai muna ba mu gushe ba muna ji sama'an fashin daga adalai da wani su suna cewa haƙiƙa gida na wuri kaza hubsina an kasa kuma lalle haƙiƙa ya dade ana mu'amala da shi irin mu'amala hubsi duk abin da haramta ga hubusi ya haramta gare shi duk abin da halatta ga hubusi ya halatta gare shi abinda mun sani kenan to ana ta sayar daga zama na gado ko ana ta sayar daga zama na mallaka a mai husi ne na ce wa husi man haza min na wa husi man jaza min sinina alaihi ma yana hizul 20 wa adalu hakimin wa fi taqdimihi wa dalil zawjaini min tatamimihi wa adalu wa adalu hakimin wannan shi ko shi aka ce ma tauliya da azalu wa azalu hakimin haka nan kuma hidda alƙali wa fi taqdimihi haka na kuma toliya ga alƙali gabatar da shi to wannan shi ma ana aiki da shahadatu sama'i gare shi a nan alƙali na yanke hukunci bayan ya yanke hukunci an ka ɗauki dogon lokaci ko kuma ɗauki dogon lokaci ba sai wanda an ka hukunci ya ƙararci alƙali bayan an hissai sai ya min hukunci ba shi bisa ga alkanci kuma yanke min hukunci ana samun haka nan ko yanzu ana hidda alƙali ya kasance su wanda kasance ƙauye suke wasu ainihin sai ba sai ya zo ƙauye shi ta hukunce hukunce matsayin shi da alƙali to duk wanda an kawo hukunci an an samu haka nan ko cikin shekarun ga an kama su da da irin wannan zamba din bayan ba su alƙalle ko sun kai hukunci wa azal hakimin to shikenan nan ga ba sai an samu shaidu iyi ba in an ka samu shahadatu sama'i ba mu gushe ba muna ji daga adalai da waninsu su sama'an fashiyan ji wanda kasance ya watsu haƙiƙa ne alƙali ne an fitar da shi da haka shi kenan kaga duk hukuncin da ya ba an fi sai sai a walwale hukuncin da nashi wa fi taqdimihi haka na kuma mu shiga daga adalai zama an fashiyan ji wanda kasance ya watsu sosai sosai muna jin ana cewa haƙiƙa ne alƙali ne an gabatar da shi akan hukunci an sanya cikin alƙalai da haka shi kenan kaga duk hukuncin da ya wani wanda ya ƙara ce haƙiƙa ya yi min hukunci alhali ba alƙali na ba an ka samu shahadatan an ka samu shahadatu sama'i tabbara shi da akan cewa haƙiƙa hukuncin da shi na alƙali shi shikenan sai a tabbatashe shi wadare da zaujeni sai kuma ainihin abin da shafi watan cutarwa ta mata da miji minta tamimihi shine na goma sha tara shi a cikin na goma sha tara daga cikin nau'uka na shahadatu sama'i inda aka aiki da su to wannan shi kuma darir zaujeni cutawa ta mata da miji yau miji ka cuta mata ta ba ta samu shaidu da iya ba amma ta samu shaharatu sama'i akan cutarwa ta kawo shaidannunta wa'anda ya kasance shaharatu na ba mu gushe ba muna je daga adalai da wani su cewa haƙiƙa wani na cuta mata ta wanci to wannan shikenan an ka samu wannan ta samu shaharatu sama'i don haka wahiya muhayyaratun ana ba ta babi bainal baƙa'i ma'ahu tsakanin zama da shi wal wa ta tahalu ko kuma ta rabu shi nan tana da zaɓi tun da an ka samu lalle hakika shi cuta mata ko to yanzu hukumshi ya rage gare ta wa hiya tun ana ba ta zaɓi ko hiya tun. nan an ba ta zaɓi ko kuma tana da zaɓi an ba ta zaɓi ko tana da a akan zama da shi ko kuma rufa da shi wadda zauje ne minta tamimi to sai sharuɗan ta ko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya eh, an ka ce wahiyar muhayyaratu wahiyar muhayyaratu tana da zaɓi wahiyar muhayyaratu an ba ta zaɓi eh, an ba ta zaɓi da tabbatuwar laihi tana da zaɓi ko da tabbatuwar laihi sai an ba ta zaɓi ya eh, an ka ce an ba ta zaɓi ta saki kanta ta saki kanta ko ta zama da shi wahiyar muhayyaratu tun da laihi ya tabbata shi ke da ta batuwar lahi ko ta saki kanta ko ta zauna da shi hmm. kaga tabbatuwar lahin bai kawo rabuwarsa sai an ba ta zaɓi eh. Eh, wa hausu man haza ko man jaza man jaza min sinina alaihi ma yana hizul ishirina man jaza min sinina ko man haza wanda ya hauze min sinina in an ka ce man haza wanda ya hauze mina sanina in an ka ce man jaza wanda tsallake mina sanina shekaru alaihi ma yana haizul ishirina man haza wanda ya hauze man jaza wanda tsallake a'a man jaza na wa hausu man haza ko ma jaza an ka ce wa hausu haka nan hausu ma jaza ma jaza mina sinina gida wanda ya wuce ma shi kasance da garil aqili hmm. eh man mun hakaranta shi ko ce an sama bayani na akan ma eh. hmm? tana fuske mijinta ko wuri guda ba <laughs> shari'a ka ba ta dama ta suke shi ko ta suke ko alƙalai ya ko da alƙalai ya kuma ta fito alaihi hmm, iyaka ita ce na sake shi sai alƙali ya ce na tabbatar eh. eh ko ba ta buga suwa haramta amma shi asiru asiru da ina da sanya akwai iskari sannan shi haram in babu iskari ba haram na ba amma ita giya ko babu da haramta qalilu hawa wa kathiruha askar alum yaskir duk wanda shagiya za a mai za a mai haddi na giya sakir ablam yaskir yayi maye ya samu buguwa ko bai samu buguwa ba ko ya bugu ko ba bugu ba akwai haddi gare shi ba sai ta buga ba sai ta bugar da shi ba nan sun kaɗu da giya illa ta zan guda illa da an ka samu ga giya ta iskari an samu ta ga nabizi in an ka samu in an ka samu illa ga nabizi ko inabi shikenan shi ma zangiya annabizu haramun li iskari alhamru alhamru shay'un muskirun saboda sunan giya din eh, saboda sunan na giya na'am fi tamallukin limilkin biyadi yuqamu fihi wa fi tamallukin kuma ana aiki da shaharatu sama'i fi tamallukin ga mallaka limilkin ta wani abu da kan mallaka biyadin kana rike da shi amma kana rike da shi fa yuqamu fihi ba'da dulil amadi sai wani kawo shaidannu yuqamu fihi wani tsayar shaidannu fihi gade shi ba da tsulil amadi bayan lokaci mai tsawace na shina inda kuka ji an ce kama ana nuhin ya kawo shi da an yi suke su an gane adalcin su ko to me ka sa wurin nan shi koma ga hannunka ko kuma ka ta ga hannunka ba shahadatu sama'i in ka da ita shikenan sai shi ta ga hannunka in ba ka da shahadatu sama'i wurin sai shi ta ga hannunka shi koma ga shi wance ne ga wanda ka kawo shi da nuna adalai an kai suke su an gane adalcin su ba da dulil amadi ba da dulil adadi ba da bayan dulil tsawon al'adadi shekaru adadi mai yawa dulil adadi tsawon adadi mai yawa tsawon shekaru al'amadi zamadi eh? <laughs> madadi to madadi kan shi bai da waje bai da fuska madadu amma dai shi amadu shi na da fuska adadu shi na da fuska hmm, abinda an wajahin adadu wato dole tsawon al'adadi adadi na shekaru dole amadi tsawon al'amadi lokaci wal miladi hakanan kuma wato ana amsa shahadatu sama'i inda mace ta ta haihu da miji boya ce ce na haihu da dina na samu haihuwa da shi yace bata haihu shi ba kila abin ta haifa ya rasu kuma an ɗauki lokaci ba ta koma samun ciki ba sai ta hazo su ce ta ce a ni umma da niki ya ce ba umma da kike ba wannan ɗaya kenan in ta kawo shahadu sama'i tana zama umma da ko kuma wal miladi mace ta miji ya saka bayan ya sake ta sai ta ce ai ta haihu ta cika idda ce bata haihu ba ta ga in mace ta haihu in mace ta ciki ta haihu a cikin ta cika idda ta ce ai na haihu na cika idda ya ce a'a ko da ni kama armina ba ta yi ba ko da ni kama armina kina da ciki ta ce a'a ne kan ko da ce ka kama armina haihu ka kama arminka to wannan shi kuma wannan shi na dokuwa to an ka samu shahatu sama'i akan cewa ta haihu ba haihuwa sannan ya yi riji wannan kaga babu riji a ta yi